Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta filin mata wadda rakia Rakiya Aremi ke gabatar muku da ita. Muhawarar filin mata wani fili ne na tattaunawa da wayar da kai zuwa ga mata domin samun amsoshin da ke darme muna kai. A yau muhawarar filin mata ta karkata ne kan illar shafe-shafen man nasaru masu sauya launin fata akan lafiyar mata. Shafe-shafen mai dai ya zama ruwan dare gama gari a kasar Nijar a zamanin yau. wannan al'amarin ya haifar da babbar kasuwanci da ya mamaye gari kama daga man har sabulu allurai da dai sauransu baya ga wa'annan samfuran da ake amfani da su a fata wasu mata sukan kai ga yin allurai da wasu kayayyaki masu tsada sosai don samun farar fata dangane da wata kasida da sahel dimash ta fiddo a cikin fitowarta a watan ogis na shekarar 2019 masu ilimin kwalliya da da kuma ƙwararrun likitocin fata sun yi ikirarin cewa sinadaran wa'annan samfuran da ke saka hasken fata ba su cika ƙa'idodi ba wanda shine dalilin tushen wasu cututtukan fata da dama ciki har da ƙuraje tambobi ƙonewar fata da kuma bardala da dai sauransu masana sun bayyana cewa amfani da wa'annan mayukan yana da hatsari ga fata saboda yana haifar da cutar kansa menene lauyin sake fata me yasa mata suke son samun farar fata fata duk da hatsarin da ke iya haifarwa ga lafiyarsu wani irin illoli ne ke tattare da wa'annan shafe-shafen mai na jiki da ma na gashin kai a tsawon shekaru domin tattauna dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci dr sarai usman likita ce da ke kula da fata barka dr barka haka kuma muna tare da nafisa lawali mai salon de coiffure barka nafisa barka haka kuma muna tare da musa saidu wanda ake cima musa plus mai saida mai. Barka da baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Madalla wannan al'amarin dai ya shafi dukkanin bangarorin zamantakewa da kuma kwararru a haɗe. Kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayoyin al'umma. Ah, ina sha mai wallahi. Eh muna sha mai dan jikin mu yayi kyau mana dan mazajen mu. Yanzu maza in sun hoto waje sun ga horon mace sun birge ta bai kai sai ma sun birge ta ma tunda yana yana da shi a cikin ɗakin shi. Dan shine muke sha mai wallahi. Eh miji na san ina sha mai. Da farko farko ya hawa dan hoda dai. Wata ran ina dan lallashin shi ce a ah, dan saboda kai ne nake nan sha yanzu ya bari wallahi shi ma da kanshi yana jin daɗin shi tunda in na shirya na hutu waje shi ma yana jin daɗi ai hanan sai dai ina shaho mai kawai ne saboda fata ta ta haske idan kuma na daina ni ban da wata matsala fata ta tana dawowa kamar yadda take To madalla malama Nafisatu me zaki ce akan abin da kika saurara game da matan nan da ke shaha mai? Ni da gani na in ina samu su bar wannan shahan mai. Mhm, mhm. Tunda yana kawo matsaloli da yawa. Yau ka ta wurin buki hannuwanka yana da wani suna da wani balle-balle ko me aka ce. Mhm, kana ɓoye ɓoya cinanu baka so a gani dan mai ya ɓata maka me ya kawo wannan shaho mai shaho mai ya kawo shi madalla malama nafisat kamun mu kai nan zan dawo gare ku doktor kun shi dai mata da ke sha mai yadda suka ce me za ku ce akan wannan al'amarin zancen na wanda muka saurara mhm, mhm. shi shahin mai ya zama yadda kinka ce ɗazu ruwan dare gama duniya mhm, tun fil azal a da mata ne an ka san su kaɗai suna shaha amma a yanzu ya zamanto har maza shaha suka kuma in suka fara yawancinsu za ki ga dan birge wannan duk yawancin wanda muke gani da ke zauwa wajenmu saboda illa da ya musu in ka tambaye su yasa. sai su ce don su gyara fata ne za mu dawo gare ku doktor to musa hmm? ku mai sai da mai ne hmm. ku haɗa mana kun samu wani horo ne kuke sai da wannan man kasan eh, na dade ina sai da produit tun ana tallan kai sai ta an son 17 à ce jour. Hmm. Donc, euh, na san. prodi wanda ya kamata a macen na ya sha wasi. Eh, abun allah ya baka ilimin shi ba maganan karatu ne ba magana ilimi ne wanda Allah ya bani na san da na yi kallon mutum na san wanda zan bashi kuma in Allah ka da ba zai zo wuri na Dan kun daɗe kuna cikin saidawa ne yasa kuka san duka. Wai me ka san furodi akwai akwai notice. bisa notis ana sa wanga flosinid ne wannan betamethasone ne wannan hydroquinone ne donc l'hydroquinone de pour celle normalement wanda yana da pogras grasse yana yi mishi mais au moins on a écrit abun ga bisa bisa notice kin shi an sa deux fois par jour yanzu an kasance deux fois par jour kai sai ka yi ka yi quatre fois par jour ai ba gyara kake so yanzu ba ta ne kake nema me yasa ne mata suke son zuwa sayan irin wa'annan wai mai don su yi kyau mace ba an ke ku mata ku sa hakunan ku amma yanzu akwai matan da suna uda nan su sa wani abu don su yi kyau ne ba mu ba duk afirka da europe da kasar laraba duka suna shafa protein na sahwari amma eh, abin da zan ce maka mutane in suna shafa kaman so biyu an ce ka yi sahwa da sahe da marike ka yi sifirkin takardar da bature ya yi rubuta bisa notice mhm, mhm. Eh, ya yi ka garwaye kuma ka dauko wannan ah, cortozon ka zo ka sa cikin hydroquinone ka melanja ba ka yi hankali ba shine zai kone kone huskan mutanen nan mu da kanmu ba mu son shi Shin abokanan cinikayyar ku suna tambayar shawaran ku kamun su sai suna kwarai kuwa kwarai da sun zo wuri na suna tambayar wannan so nawa ne ake shahwa shi da rana. In so guda ne ake shahwa shi ina hoda musu in so biyu ne ake shahwa su ina hoda musu. Kuma suna bin wannan shawarar ta. ku. Eh, malama Nafisa so muke ku ba mu karin haske akan shi masana'antar ku cewa da salon da ya kwafir. Yana taimakon mai aikin cikin shi mhm. don in kai aikinka ka amshi diplom ɗinka shine aka ce ma ƙarin girmanka mhm. kenan kana ci cikin shi kana sha cikin shi mhm, in allah hore ma a yaushe kuka buɗe salon da kwafir to salon da kwafir yanzu tana da shekara bakwai da buɗewa shekara bakwai da buɗewa take da me da ne kuke a ciki ina kitso ƙanana ina yin manya, ina yin na ina yin lalle, ina yin gomash, ina yin gyara huska na amarya. Kwalliya kenan? Ina yin amarya kwalliya. Mhm. Abin da muka yi dewa ne. <laughs> Tun Hadala zan dawo gare ku. Eh, Doktor, ba mu ƙarin haske a game da shahu mai. Yawa. Shi shahin mai abu ne wanda ya zama na yayi ana iya a ce haka nan. Mhm, mhm. Tunda yayi yanzu ne kowa ya sanin harkar shahe-shahen mai amma abu ne wanda tun ba yau ba tun lokacin in kun ka ɗauka cikin shekaru 60-70 ake yin shi ya hwara da in kuka ɗauko tushen shi ma tun daga afirka ta kudu abin ya ɗauko ya hwara sabila wannan cuɗewar da nasaru suke yi da babbakan hwata mhm. abin nan da nan ya ɗauko ya hwara har ya zo wajen shekarar nan na shekaru saba'in wajen senegal su ma duk inda kuka duba inda nasaru suka yi tahowa suka yi zama suna cikin shigarin. to a nan wurin in kuka duba matan sun yi ba da sha'awan shahin mai mhm, mhm. sabida mace yau gani taka in tana da haske ta bunƙasa ta kai tana cikin shin daɗi da annashuwa mhm. ko bata buɗe baki ta yi magana ba da an dibi watanta sai a ce a ah, wannan cikin daɗi take mhm, mhm. in mace aure ce sai a ce miji na kula da ita sosai in budurwa ce a ce sarmayinta in kuma wurin ma ma'aikata ne sai a ce a ah, wancan daɗi take ji. to kun ga abin da ya kawo wannan abubuwan kuma bancin shi in kuka duba mata yawancin su za ku ga wasu ba su ma san menene ba a sunan su yi shayin mai ne a'a wa'ansu yadda za su yin wani sabga ne sai ku je sun tai sun ce suna son mai mhm. don saboda ya gyara musu wata mhm. ko kuma abu kai za su ce musu wance shawa man ki mai zaki ga wata ki tana walƙiya za ki jin daɗi To, wa'ansu kuma nan garin alhamdulillah mun ga da ke babu yawancin publicity talla bisa wannan mayukan. Amma in kuka ɗauka ɓangaren Senegal, wani Cameroon, Congo sauransu, tallaci ake yi tsantsa a tele, a rediyo. bisa harkar mayukan ga masu shaye-shaye mhm. munan ga yawancin su hira ce cikin hira abokai haka ake zuwa cikin su mhm, mhm. yawwa eh, shin yana da wani sakamako akan fata sosai ma sabili da menene shi shahin nan da kuke gani na mai shahin mai duk abin da za a iya a ɗauka ta kowace hanya ta kowane ɓangare na a sauya launin fata ko ta wani shan kinunuwa ko ta wani shahin mai mhm. ko ta allurai yana cikin ta da wanda muke ce ma sauya launin fata. Mhm, mhm. Shi kuma wannan sauyin wata ku diba wata ce da Allah ya yi ta. In kuka duba wata da ba a taba ba, in rana ce kuna ga kakanninmu na da su ta cikin rana tun da sai hamari ce kullum tsohon su ma kyau ya kai. Za ku ga tsohuwa mai shekara saba'in da ta amma in kuka ɗauki yanzu zamanin yanzu wata da ta kai shekara ashirin da biyar ko talatin da ake koɗewa da shahin man nan batta da ƙarhi in kuka ɗauka bisa wata mhm. za ku ga tana hwakwasa su Shi ne kuke gani kamar an sa'adda an daddatse su wata ranga huska ma da dama amma za ku ga mace in ta hudda riga duk ga sunan sun musu wani ɓardala ɓardala duka ga jiki kuma wannan bardallan in an kai babu maganin shi mhm, mhm. Shi ne da nasaranci ake ce ma verjitur mhm. bai da magani hwata ta hoshi ba ta komowa kuma na biyu za ku ga su sun hada shaye-shayen nan in an kwana biyu kuraje sun game musu huska bancin shi su ne wa'anda sai ku gani hwata su nan da nan sai su yi kazuwa nan da nan sai su yi hwara wannan ciwon nan kurajen da abin ganin bardi bardi na na hwara nan da nan da nan kun gane ko mhm, mhm, mhm. bancin shi wai in an ka kai inda matsayin ya kai shahin man zai musu wannan tash din da ki bardi nan da ake ce ma mu da nasaranci okronos to idan ya hito baki yake yi yana yin wani bula bula toka-toka to idan ya hwara ga huska ko ga bai ko ga kawahuwa to wannan matsayin ko da an ce ayi tretan shi baya da baya wa yawancin sai sun kai wannan stad din suke zakkuwa ganin mu <laughs> kuma akwai kansa madalla zan dawo gare ku yanzu musa kuna iya ba mu adadin mai na shahawa da adda kai kala nawa ake iya samu yanzu a cikin duniyan nan musamman ma a nan Nijar ko wani irin kala mai ne kuke mm-hmm. saida wani sabon solo ce nan ba haushe yake mai wanda ni na sani a kaina kamar mai sa hori ko ko wanda ya hidratan komi mai sa hori dai mai sa hori mm-hmm. a babu kirgwa mana ba su kilgwa paske suna da miliyar sunan miliyar miliyar ne akwai prodi mai sa hori nan kuma nan kasan mu nan ma babu shi da yawa ma mana kamar yanzu in ka so Ghana ka zo Guinea ka zo Burkina Faso ka zo Cote d'Ivoire ba ka ce Niger akwai mai sa eh, mai shafan furodi don Nijar da wuya ka gani mata uku tare hudun duka ko biyar ba su shafan mai amma wani kasa in ka tayi ba ka ce kamar ka tayi Senegal ko ka tayi Abidjan ka gane mm-hmm. ni sai da furodi ya kai ni Dubai na ta yi saudiya duk duniya na ta yi na san ana shafa mai babu inda ba a shafa mai larabawa ma in suna so su koma hwari hwara gal in suna cikin rana suna shafa mai amma in suna cin sanyi jikin su hwari ne suke kasan jikin su sun yi ja kamar su gare su sun yi baki kenan amma sun san menene eh, ana shafa shi ana sa so biyu wanga deux fois par kuma wanga an ke so guda ne ake shafa shi mhm. shine problem ce Mm. kuna sai da kayayyaki ina ne kuke ɗauko su ni musa ni ina premier ma ina ta dubai mm-hmm. na uku ina ta ghana na hudu akwai kamaru na biyar akwai cote d'ivoire akwai burkina akwai senegal akwai togo duk duniya akwai furodi kuma duka kuna taya kuna ɗauko mai ko baka tai ba yanzu ai ba kai ma sai ka tai ma da ka aika mutum wasa ba idan na turo shi mm-hmm. mm. to musa a nan babban birnin yamai kadai kuke sai da kayayyaki ni yamai da ne nake sai da Mm-hmm. Eh, me mutane wun kaman ake kwanni maradi zandar duka in sun zo se wasu suna zo su yi sari sai su yi taya a ana ma sara wajen ku ana sara wajen mu madalla zan dawo gare ku malama nafisa a matsayin ku na masu gyaran fata ɗazukunci kuna gyaran fata me kuke amfani da shi na gyaran fata domin abin da muke amfani da shi wurin gyaran fata mm -hmm. shine lepic da zuma lepic wannan madara dai madara dan gongon nan karami mhm, mhm, mhm. da zuma shi muke sa cikin hoda muyin mutum gyaran jiki da shi da lemun tsami ba ku dai amfani da mayukan na saro kenan ban sa mayuka shi ne muke sa muyi amfani da shi sannan kuma akwai gomaji nan john to mai so ana sa maka shi wanda bai so kun ba a samu kashi mhm. sai a yi amfani da wannan to bayan mun hada cikin wada sai wata mutum kaji kaga tana tabshi tana walƙiya to shi yana da wama yana dadewa to kana iya kana yin abinka ban taba jin da wanda ya ce daga baya yayi mai hakan gaba mhm, mhm, sai dai in ji wanda ya ce shi ya ƙara yin shi ya ci gaba da yin shi a gida to akwai waɗansu bayan mun yi musu sai su tai su sai. wani tip wani iwil su sa ciki <laughs> su ƙara su sa su bata jikinsu sai ka ga ya musu haske kwarai to wannan ba namu ne ba mhm, mhm. ya ƙara na dan kanshi dan kanshi to madalla zan dawo gare ku doktor da fatar ta yi rashin lafiya ko kuma ta samu rauni shin yin tiyata zai iya kawo mafita a ciki to ita wata da kun ka gane ta inda mutane sun gane menene illar shahin man nan ga hwata kodewa ne ya kai kodewa ne ya kai kuma in ya koɗe hwatan nan tahiya na kai da abubuwan da ke kara mata karhi in ya koɗe ta abin da ke sa hwata ta yi mazan kamiya an koɗe shi an hudda shi kenan kun ga fatar da ake ma wannan shahin mai batta iya yin karhi ta mazan kamewa kuma su ne kuke ga kullum suna bisa hanyar fansuma abinda abinda kamewa wata zai ɗauka kwana goma ko sati guda su ya kai musu ha kusan wata yana huddo ruwa sabili da wata ba ta da karhi ba ta iya kame kanta da kanta sun koɗi abin da yake sa karhin watan nan to kun gani daya daga cikin abin da in wata an ka taba ta ba ta yi in ana shayin mai. Tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin maza da wasu mata ma akan shaho mai da yake su ba son shi ba suke. A ba ni son shi aikin banza ne tun da addini bai yarda da shi ba. A saboda addini dai ban son shi addini bai yarda ba mu canja kala. Na mutum ya rike yadda Allah ya yi shi ya zamna haka nan kuma. Mai son mutum yadda ya ga mutum haka yake son mutum. Ko mutum bai shaha ba yana yana samun aure in aure yake so to na zama shaho mai amma yanzu na bari abu da yasa na bari mijina ya ce in bar shi tunda ya ce bai son shaho mai wallahi da da nake shaho mai inna wallahi shikina ya zama sulubi ya yi ɗan karen kyau bai ma kai sai na yi wani kwalliya wani abu a'a to yanzu da na bar shi inna yanzu jikina ya koma mini wani irin baki bakin nan yanzu da hwata na na hwarin ma yanzu ban same shi ba na yanzu ban taba sha mai ba don na taba gan wata abikiyata da ta sha mai da ta bar shi da fuskar ta sun yi kuraje fuskar ta dai ya lalace sai da yanzu ta koma cikin shafa mai nan dan shi ne ni kuma ni ce bata fuskata in ce in mai kuma dama in na ce in mai gida ma ana sai ana kashe ni to kun shi dai ra'ayin maza <laughs> me za ki ce nafisa akan abin da ya ce mutunan ga yana da gaske shi mhm. wataran ma su mazan su ma na ga sa mata ka tai ka ce za ka sha mai mhm, mhm. tun da yau ka ce matarka ban son shaha mai ta gane ka da wata kuma mai shaha mai ba sai ta ce dan kana bin wata mai shaha mai ita ma ta shaha mai <laughs> aha dan ta kawo mijinta gida mhm, mhm, mhm, to dan shi waɗansu mata wannan sa shaha mai iko Allah eh doctor me za ku ce akan abin da muka saurara lalle tabbas abin da Nafisa ta ce haka ne sabili da duk yawancin mata da kuka gani masu shahin mai ba wadan wani suke yin shi ba idan ta yi aure cikin ɗakin aure saboda miji idan ba ta yi aure ba saboda saurayinta kenan duk yawancin abin babban gargadi yana ga maza mm-hmm, mm-hmm. su ne za su rika kwatanta ma matansu ko ba ta sha mai ba ba don watan nan ta ba mm-hmm, suke santa yawa eh, shi shirin namu kamar yadda na ce da farko dai yana taɓo mai kuma yana taɓo gashin kai Nafisa gashin kai aikin ku ne yaushe ya cancanta a sawa gashi mai ma'ana de frizan. To ni dai ga sani na wata uku zuwa wata uku ka samu gashin ka da frizan. To kahin wata uku nan kaiwa kanka yana tsauri ƙasa to sai masu saurin son wani abu to ba su jiran wata uku ya yayi sai su sa kuma su sa da wuri kenan yana kalle musu gashi za mu iya gyaran gashi a gida kamar muna iya sa shi da frizan ke a gida to ni da gani na da ka sa gida gara ka tai salon komi tsada kudin shi gara ka je salon mhm. amma in kai ya iske ka iya aikin ka dan kanka kana da kask kana da shamfon domin ka na kwarai ka sau kuma lokacin da ya kamata ka sa da lokacin da ya kamata ka wanke wannan nan kana iya yin abin ka gida to in baka san waɗannan ba dole ka tai wurin waɗanda sun ka sani malama na fi wani irin illoli ne shi wannan da frizan yake tattare da shi dewa za ku iya faɗi mana yanzu da frizon ka zaka kasa gida mhm. to kan to ya iske kanka yana dauɗa to ko waɗansu in kan suna dauɗa yana ɗaukar lokaci har kaka jin ya cika amma da cin nan da ka jiya ya iske deja ya iske ma halka ka wanke shi ya ci wani wuri ba a bari ya daɗe wani awa yake ya kamata a bari to in ka shawa shi ga kan mutuna minti goma sha biyar ya kamata ka dibe shi ka gani mhm. in ka taɓe shi haka ka jin tabshin shi ka ga ɗan man shi bisa to yayi kenan wanda kuma kan shi tun da gashi ma kala-kala ne mhm, mhm, mhm. wanda gashin shi yana jima hal ka ɗauka da freezer in shi kuma kana barin yayi awa ashirin sai ka dibi kan ka san da yayi to in mutum bai san waɗannan na ba ka kyale shi ya jima kenan dole ka wanke yana taɓin watakka ka ji ciwon ta ana wanke kana jin ciwo daga baya kuma ya dambali gashin ya dambale maka to madalla musa a ganin ku wani irin illa ne yawan shaho mai yake kawowa masalan da ai na muku cikin studio matsalan da shafan mai yana kawo shi shine mutum bai bai respecte bai bin yadda dokar dokan abin ga yake paske wannan kama a ce article kaza an yi hodi magana da babu article kenan ba magana ne ba mhm, mhm. kaman bai wa a duniya ni na hoda ma mhm. an da sara bai wa ta yi mai babu notice duk mai da ka gani ko hidratan ne wanda bai sa hori wanda yana sa hori wanda frizan ne ko ne yanzu frizan ma yanzu mai salon na ya hori normal normalement il faut chaque trois mois k'o wace wata uku. Sai ka tai ka yi frize gashinka. Mhm. Bayan ka yi frizan gashinka ka jan sa shampoo da demilan da neutralizant pour mhm. les cheveux. Le neutralizant ça disparaît l'acide dans les cheveux. yana sa asidi ya ɓace asidi ya hito mm -hmm. ka gane ko mm -hmm. to in mutum bai bi wannan doka bai sani ba ya zamna kurum in ka saye furodi an ke so bi ne yake shafa shi da sahe mhm. in ka bi kaidan shi bai bata ka bai komi sai ya sa ka haske kawai mace an ka ce ka sa haske wo ya yi duhu amma in ka sa shi kat fa ka kaga bai wa dosage ya yawa mm-hmm, mm-hmm. tunda ko abinci ne kake ci in ka koshi kana bari ne ba sai ka ce kai amai bai zan dawo gare ku doctor a likitance ko kuma in ce a lafiyar jikin dan adam shin saka mai irin wannan defrizan a gashi yana da kyau eh to ba za a ci yana da kyau ba sabili da shi wannan dai frizan inda kuke hudu mhm. acid ne dukkan su ma masu aiki da shi sun san acid ne mhm, mhm. kwace acid ya ce toyewa kuma shi aikin acid in nan cikin kai yana ɗebe ma gashi wani abu da shi ma yake ƙara mai ƙarhi da yake ƙara mai ƙarhi yana ci da shi to shi ku an hidda shi kenan an ce gashi bai da ƙwari an ce gashi zai zamanto nan da nan kowace ƴar kwaya cuta kaɗan ta hau saman shi zai rika hawa hawaye sai ku ga suna rika amadari mhm. yawanci matan da ke yin shi za ku ga gashin suna yawan amadari ko kuma suna yawan kakkarewa ko kuma kai ba ma karewa ba sam za ku ga gashin ma ya hwasa tohowa yanda ake so kenan mi za a ce ma abun kwalliya bata biya kudin sabulu ba <laughs> yawwa <laughs> shin za ka iya samun gashin idan ka bari idan ka bari da wuri mhm. tunda yawancin shi tohowar gashi shi ma kamar yadda kuka san kowane yana da shekarun da Allah ya ɗiban mai mhm. da jikin kowane yake da mhm. idan baka bari ba da wuri kakkai yanzu mace kika kai matsayin inda washin sallah ya kama ki wanda ake ce ma menopause babu abin nan da ke sa komi ya toho maka da komi kenan yanzu a kaka za a samun gashi ya toho kun gani mhm. kenan gyara bari tun da wuri ka gyara kanka mhm. ya isa bai kai sai ka kai cikin harka asid ba mhm, malama nafisa a ganin ku cewa saka defrizan ko kuma kar a saka wanne ne ya fi To sai dai in karya za ni don muna son kuɗi salon a kamuna. Dan ni da gani na gara a bar sa defrizon in. A bar sa defrizon in mutum ya ɗoki ya kula da gashin shi. yanzu dai ni ina aiki shi amma ni ban sa shi eh, wannan kwaftan banana da banana da lopik ina har mai kuma shi nike amfani da su in aje su kamar da daren hada su cikin mulex na nike su in hada su da sahe madarar tannin lopik ina yana sa ya damke to sai kamar ya zo kamar defrizon hmm. sai in sa cikin kaina minti goma haka in wanki kuma har yanzu kaina gashi nan bai kama da mai defrizon bai kama da wancan kuma eh. yana tabshi kuma ina gani yana ga hitowa tun dai ni bar defrizon to madala mm, me yasa yanzu muke lura cewa mata sun fara barin man gashi sun koma ga wanda ake ce nafi to tun da shi wance niya yana karye gashi na uhm, uhm, uhm. nafin kuma deja kamar gashi ne da ka zo da abinka allah ya baka shi baka sa mai komi ba cikin shi to sai dai yanayin shi akwai wuya waɗanda Allah ya ba su gashi mai tsauri amma in kai hankuri da lokaci kana gyara gashinka kana samun manga jet in ga ka sha mai to jet in nan tsaurin gashin nan ka sha sai yayi tabshi hal ai maka kitso a kare baka jin ciwo to masu amfani da wannan gashin cewa da nafi wani irin aiki ne kuke musu su in sun zo wajen ku to su su ma ana iya a sa musu in sun ce suna son a kula da gashin su ne su ma ana yi musu na lipik inda abin nan kamar kayan suka zakuwa suka cira gobe ina nan ta wanke gashi na ina mhm. son wannan treatment kula da gashi mhm. sai a ya aje da ka zaka a sa maka mhm. a wanke a sa bugudi a sa kask to in ka hito kai ma zaka jin daɗin ka in ka sa masharji yana hita kana gani ya hita me kuma bai kama da wanda an sama defrizon na defrizon yana karami shi kuma wancan bai karami yana da yawan shi amma yana da tabshi zan dawo gare ku hajiya mun lura yanzu cewa mata suna nan ga komawa nafi shin wa'anda suka yi zaman amfani da defriza suka bari suka komo shi zancen da ake yi na nafi babu wata cuta da za ta biyo baya ni ban ga cutar da za ta biyowa baya ba mhm. in kuka duba zancen ga na nafisa wannan lefik inda suke zance da sauransu kamar wadda mata yi karatun likita ne ma za a cewa mhm. sabili da mi cikin waɗannan abubuwan da take aiki unhani da su mhm. akwai serish rich on protein kamar protein in da mhm. ake so yana da sinadarin yawa mhm. yana da sinadarin protein merci shi ne dama ake ci da wata da gashi Mhm. kenan kun gani ta komo kamar hanyar likita mhm. tana cidar da gashin mutane da wannan protein in da ke sa kwarin gashi mhm. da kyan gashi tun da dama da frizan in wannan protein in irin suna ta kabudda kenan wannan ita yadda take yi tana cidar da su kenan gashi zai kyau zai rika tohowa ya abin ga yadda ake so. Tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata da ta yi zaman shahu mai kuma yanzu sai ta fasa sunanta Binta Iliya kuma 'yar jarida ce. Ma'aikaciya a wani gidan rediyo a garin Yamai. Binta Iliya ta fara tun tana matashiya amfani da kayayyakin shafe-shafe don sake launin fatarta. Ta bayyana mana dalilan da suka sa ta sanya irin waɗannan kayayyakin a fatarta. ma na jima ina sha homai wanda cikin kurciya baka ci ga shekarun da ka fara sha homai in sauko lokacin yana kurciya bane kana jin daɗin abun kana gani in ka sha washe kana haske masha Allah kana kyawun sa kai dai ne in ka rage ka sa kanka ka sa kanka ne ba wani amfani ba ne kamar ni ban taba sha mai hakan ga da rana ko da a'a da daddare ne in zan kwance shi ma sai ina sai ina ƙalƙashin venti mai sanyi Tsawon shekaru da yawa bayan shekara uku kenan, Binta ta ga yana da amfani ta kawo karshen wannan shafe-shafen saboda tsoron kamuwa da cutar fata wadda ta kwatanta muna. saboda ko lahiyar shikin kama kaɗai lahiyar fatar shikin kama ya ce a ce mutum ya bar shahumai suna fisibila shahumai yana ma mutane iloli da yawa ga shiki di ba ki gani ko abu ma ana yi ma musamman ga fatan mutum ma kin gani in ka wani ɗan kaɗan in dai kana da mai sai a ce maka wani ka bar shaho mai da fisbila na ga wannan kai ba ma shi ma asaran ma kuɗin ma da kake yi tun da fisbila in ka sa kanka shaho mai wallahi ke in ga miki madan wani lokaci ma ga kuɗin ga hannunka in man naka ya kare ba ka iya ka abinci ka ce da cikinka dibi kake dan mana naka in ya kare kayi dan kwana biyu baka shaha ba sai ke shi mutanen gari suna ce maka a banniga in ji zabarmawa to sai ka yi dibin wannan ka je ka miƙa kuɗi ka so shi ka zo ka aje shi to kin ji dalili shahu mai dai ban wani fa'ida a gare shi ba gara in bar shi in huta ko bar shi lokacin na bar shi ko wallahi alhamdulillah tunda lalle lokacin da na bar shi na yi ta samun wasu 'yan maganganu wanci lahiya baki shahu mai in ce musu lahiya ta launa dai bari dai ne wanci baki koma jiyan da wasu kake in ce ku bar ta haka na Binta Iliya tana meka kiranta ga mata da 'yan mata da su bar mugun shafe-shafen mai. Dai ka bar shahu mai kin na fi layi gaskiya sai ka kai da kanka ma kana jin daɗi ni yanzu dai zan ce miki wallahi ni duk mace ne naga ma tana shahamai ni tausayi ma take bani sai in yi dibi lokacin da ne zaman ina yanzu da na hice shi ina wata a ce kowace mace mai shahamai ma yanzu ta bar shi saboda lahiyar shikinka to da a ce kamar duk mata suna yin haka na da wasu kin gan jikin su bai lalacewa wasu ma in sun bari ma kamar ma su taba yi ba to wasu yake gani bisa kan tsohon su ma suna shahamai to ban watan wasu matan a ce bisa kan tsohon ka kana shahamai ya kamata a ce tun dai kana da dan sauran sauran ka dan ka dai ka bar shahamai tun da shi duk yadda aka yi ba a cewa mata duk su hita sha hamai wasu ba su yi kin ga harka intervention in ga kadai ma wallahi duk mace mai sha hamai aka mata intervention tana samun problem saboda menene matsala deja wata ta yi ta bishi ta rini duk wannan watan nan mai karhi ta bisa kan jikin mutum mai kaushin na duk kamurje mai duk mai yasa ta ta yi ta bishi lugub to kin ga da an maka intervention ina sai ki ga mutum yana samun matsala menene matsala wajen dumki sai ki gani intervention yana ta ruwa ke dai kahin dai mutum kahin dai ma ya warke wallahi akwai matsala binta iliya ita kadai ce ke amfani da kayayyakin sake launin fata a cikin gidansu kuma hakan baya burge sauran 'yan gidan Malama Iliya Zara Shama tana alfahari da diyarta saboda ta daina yin amfani da kayayyakin shafe-shafe. Oh, da tana cewa mai na iskan duniya ne yana bugun su. Muna waɗa musu bari tun da mu'uwa muna waɗa mu. Wurin da Allah ba ka yi haƙuri da shi. ka yi na kare ni kyauta Ubangiji. da taka. To takan kuma in da tan ba za ta kai kan da kake so ba. Ka ji muka sa musu ido. Yanzu da suka ga uwa bari ba sun bari ba. ai mu ce su bari su kawai don kan su ko mu da aka mu sha komai ba diyata da horin mu Allah ta ce mu kuma ka zama da horin mu amin ji da tun da ta bari yanzu ba tun da ta bari mun ji da yanzu ba ka fata ta koma ba amma da dona yau dai ana na an bambanta ko A yau tana da shekaru 43, Binta Iliya ta daina sake launin fatar jikinta. Ta ce tana jin daɗin yanayin fatar jikinta ta ainihi. Ta kuma jaddada mana cewa babu wani abu a duniya da zai sa ta koma cikin wannan harkar ta sake launin fata na son rai. madala a tarihin binta iliya kenan wacce ta yi zaman shafa mai wanda yau dai ta yi cir da allah wadda doktor me za ku ce akan tarihin binta iliya ya zama gargaɗi ne ga duk mata masu shayin mai mm-hmm. <clears throat> sabida akwai inda ta haɗi ta ce lokacin da take shayin mai ko kuɗi gare ta take kasa ma cin abinci da su sai dai ta sa mai to kun ga inda an ka ce an bar cin abinci ai ya zama babban matsala ya zama illa mm-hmm. kun gani kenan yana ɗaya daga cikin abin da za su alfahari da shi mm-hmm, mm-hmm. na biyu kuna shi ta ce lokacin tana shahin mai ba ta da kwanciyar hankali sabili da in lokacin sa man ma ya wuce ba ta cikin kwanciyar hankali sai ta sha wa man hankalinta zai kwanta to kun gani in dai mata duka suka fara alfahari da abin da binta take waɗi gaskiya za su gane gaskiya inda take inda take ba eh malama nafisa me za ku ce akan tarihin binta ni kai tarihin ta ga na ganda gaskiya ta faɗa mhm, mhm. kuma Allah ya samu ya hidda ta mhm, mutanen baya ma Allah ya hidda su dan akwai waɗansu suna son hitabu amma sherin shaidan baka hita <laughs> ka su <laughs> ya kasu barin su su hita wallahi no iya to musa yanzu mm. kaman matan da yanzu suna shaho mai sun mm. yi shashawar kuma suna so su bari shi suna samun tsohuwar fata su kuma ta yaya idan ka sawa furodi ka yi hori kake rana guda na bari sai ka koma bacci wanda bai yi ba baka samu bakin mai kyau cin na da sannan baka samu kuma hasken mhm, mhm, mhm. me kamar yanzu wanda yana shafa mai ya koma horigal in yana so ya bari duk fois par jour ne yasa so biyu ne yake sa shi rana sai da ya koma hori ko yanzu yana so ya bari sai ya shahuwa so guda da dare kawai sai wata uku kaga yana ya hita yana rege eh, kuma wata uku nan ya wuce sai ya sa shi cikin sati so biyu in an yi haka kana samun tsohuwar fatarka kawun ka fara shahun eh kaman baka taba shahun madalla musa mun gode <laughs> doctor eh, yaya fatar dan adam yake fatar dan adam hawan hawa take kuma hawan nan da kuka gani wanda aikin da man nan ke illa koɗe tana ya kai ɗebe kush in da take da protein in wannan da take ba ma wata ƙarhi ta ba ta kyau ta ba ta elasticity ta sa ta yi tafshin nan to wannan man shi ne yake ɗebe ta kun gani ko mhm. idan ya ɗebe ta dan cuta kaɗan ta hau hata abinda wata hata ya ai duk mu duka duk sahi Allah har wanda bai sha mai babu ranar da hata mutum ba ta gamuwa da cututtuka cikin iska cikin hanya ko ina mhm. amma da take da ta take da protein ɗinta mai ƙarfi kake sa mata mai mai ƙara mata karhin jiki kawai mai rishi an protein in nan za ku gani ba ma ka sanin cuta kwayoyin cuta sun hau jikinka mhm, mhm. ba ka sani mhm. amma masu shahin mai dan kaɗan ya hau jikinsu zai tado musu illa zai zamanto wani kaikai ya taso musu ko kuma ku gani wani ku dibo wani kazuwa sai ka gamu da mai kazuwa ba kai ta ba dan wata kana da ƙarfi amma masu shahin mai da sun taɓa inda da mai kazuwa za ku ga da nan sun yi ta sun ɗauke ta kun ga da deja an ɗebe abin da ke ba wata ƙarfi to haka wata mutum take madalla doctor nafisa wani irin kira ne za yi zuwa ga mata masu shafa mai da kuma masu saka dai freezer <laughs> to mata masu shahamai mai ni abin da na gane musu su daina sha ma, mhm. su daina sha mai su ta yi ga likitoci su tambe su wani irin mai za su iya azabi su hata su mhm. da ba ta yi musu illa mhm, masu sa da kuma ya zaka wurin da ban su su bar sa da <laughs> su bar sa da prison suna iya su treatment in su kamar na hodi da hwari yadda kika hodi to in suna yi wannan ka rabu gashin ka bai da tsaurin nan daga sa ka dole sai ka sa da prison in mhm, mhm. tun da dama rishin tabshin nan shi na ga sa wadansu sa da prison mhm, to amma in suna yin wanda ni gai to bai kai sai sun sa da prison ba Madalla malama Nafisa. Musa to wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata masu shaho mai hal ya kazanta? Wai me ni kiran da nake yi musu matan Niger. In za su sai mai, ta wuri mai ilimi. Ni ban ce ni kadai. Mm-hmm. bai wa in ce duk mutane Nijar su zo sai wuri na ne kadai da ba ni kadai ne mai sai mm-hmm. amma in an ka ce Musa Plus o niger sun san ina da experience mai dan ni kai in ka zo wuri na kana so ka sai mai wanda bai maka ina ce ban saida ban saida maka wannan ka sai wannan in kuma kai ce sai wani sai in ce to tai da kudin ka kudi mai kyau na ana so a samu shi amma kar a sa zalunci ciki mm-hmm. mata kamar yanzu a ce wanga ka zo waje na ka sai ka gane su wadata wani tallaje wani wuri ka aza shi ne ka sayi wuri na tunda foto ne kofi ne ake buga yanzu ka aza wanda ka sayi wuri na ne eh, da pigmentation ne zai ne yana kone wuska ne yana kone shi ka sa in wurin wani kake sai ka sayi wurin shi in ya kare kai yana da lamban wayan shi ko ka aika direba ko ka zo a taxi ko ka aika yaro ça c'est pas bon wani irin kira za ku yi zuwa ga mata kiran da a gare ni ga mata mhm. idan ba su san mayukan da za su sa ba ga kowace hwata tunda hwata kala kala ce kowace mace ka ɗauki mace biyu mhm. hwata su ba guda ba ce kuka ta wurin likitoci kuka tambaya tunda wa akwai likitoci kwararru wa'anda aikin su na kula da hwata jikin ne ba ma wai sai ba ta da lahiya ba mhm, kana iya ka zo yau ka ce na zo a mini bayani bisa kala wata da agarin kuma wani irin mai ya kamace ni wannan akwai su kuma bancin shi suka tai wurin sayan mayyuka dan ku gane da wani abu wataran su ma wurin masu saide saide masu saidawan wa su da kansu ba san me suke haɗawa ba ciki mm-hmm. ba su sani ba mm-hmm. amma ita mace zawa za ta ce ma mai saida ina son mai da a gyara mini wata shi kuma ɗauka zai ya bata sai in ta lura da illa da ta fara mata ta ruga ci a ni dai na dai sai yana dai gyara wata <laughs> kun gani mm-hmm. sai a bar mana mu likitoci gyaran ta kuma to kiran da agare ni ta nemi manta wa'anda ga sunan da ake yi na free a base de free a natural wani dai kun ka gani dai wata vit ko kuma wata vitamin duka suna cikin wa'anda ke kara ma wata ƙarfi mhm. ta kara ma wata kyau ta kara ma wata sulbi iyakacin abin da ake so ga wata mhm, mhm, saboda da duhun nan da aga wata mata su bar gudunta wata baka tana da unhwani kuna gana saruwa mi suke yi neman duhun <laughs> suke yi suka ce ma kayan su bronze Uh uh-huh. Uhum. saboda sun san miye unhwanin duhun wata kuka ɗauki wa mace biyu nasariya mai shekara hamsin da mace baka mai shekara hamsin tsohon su ba iri guda ba ce za ku ga mai shekara hamsin nasara wata ta ta moje ta mace amma ta mu ta baka wata tana da kwarinta tana da kyanta kuma ba su mazan yin cututtuka ga sunan nan barkatai mata su hudda daga kansu da ke sai wata tana da haske kamar in an san ka yau kana da bakinka gyara gyara ta in an san ka kana da horin ka gyara ta mhm. amma kar ka ce yau dan tana da duhu kamai da ta hora yau wani bayanin da adda ko yanzu bala laraba ma mata yanzu shahin mai suka mhm, mhm. in baka hwara ba ka bari ka ka shiga ka ma hwara idan ka hwara ka yi maza maza ka tai ka tambaye hanyar da za ka bi yanda za ka iya ka bar shi kaɗan kaɗan hawa ta ka ta samu ta ɗan komo daidai idan kuma ta samu deja illa kana iya ka bari saboda da ta kara maka wata illa da samanta mhm, mhm, mhm, to ni gaskiya gargadin da a gare ni bisa ga mata masu shayan mai in ba da la gode kahin mu nade tabarmar tamu za mu saurari shirin namu na matso kiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji menene na kara aiki ina iya inje je kin kare wankin eh na yi wanke kwanonin hwa na yi duka mamma to kin yi shinhuda na yi naku mamma sha biyu na dare me kike jira ki je ki yi shinhudar yayun naki mamman yiwa nike ji na yi su daga baya La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ke ji mini wannan yarinyar a shekara goma sha biyu tuni ina magana kina magana wuce min daga nan kuma Allah ya sa kar kishin waɗannan na ƴan uwanki. tum. Mm. Ke Balkisa. Mm? Ya kina. Ni nike miki magana kuma kina mini kina zumbuɗo mini baki. ba haka ba ne ba ma. Sai kin yi shin waɗannan kuma zan gani wa zai baki abinci yau da dare ne sai dai ki mutu da yunwa. Ku yi hankuri mamma. Mamma ana ta cuwa-cuwa haka. Eh, hey, yar leleta, mun tada ku ko? To ku ku huta ku, yanzu an yi muku shinhuɗa hai ku ku kwanta. Kin gani ko? Kin tada mini yaran ga. Dalilinki ba su hutawa su ji daɗi a cikin gidan nan. Mama da Allah ka ku buge ni ku yi hakuri. Wane ne ke kira na yanzu haka? Ah, salamu alaikum. Ya ne kawa? Kin iso? Ah, to, yayi kyau, ina jiran ku. Ke Balkisa. Na'am mama. Zo ki tayi maza maza ki gyara ɗakin nan ki gyara shan huda kuma hallau ga ƙawata nan tahe. To mamma. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zainab kun iso? Mm, gani nan dai kin gani. Barka da isowa. Barka ka dai barka. Kai kai masha Allah zo zo zauna. Balkisa. Na'am mama. Zo ki kawo mama maki ruwa. To mamma. Wace ce wannan kuma? Ina matar Mustapha kin nan da ta rasu? To iyarta ce. Ah, ah to Balkisa. Kirayo mini rakiya da Farida an gansu ko? Hmm, yaran nan suna nan ga barci. Ah, suna barci. To ita me take yi har yanzu? Dare ya tsala hakan ga bata kwana ba. Haba Habiba, barbarin yaran ki gaban TV har wani rabin dare hakan ga. A ah, ake. Yarana, to ni suna barci tun karfe goma na dare kuma kullum hakanan ne, amma ita ko sai ta gama duk ayyukan cikin gidan nan kahin ta ci abinci sannan ta ta kwanta. Habiba, mina ke ji hakan ga? ina gane kinan baki kula da yarinya na wadda kike kula da yaranki. Wace ce? Ita? To, yomi kike tsammani? Kin aza ina ganin ta tana nan zan ba iyan da na haifa aiki. Hmm, Allah ya raba gawa da dariya. kin je ki wai Allah ya raba gawa da dariya haba ita ma fa iyarki ce ke ke ke ke tsaya gyara zancen ki iyar kishiyata wai dan mata rasuha to na ji amma wannan bai baki in ki kuntata mata hakan ga wallahi ki ji tsoron Allah da ya halice ki kina da yarinya yar shekara goma sha biyar da yar shekara goma sha bakwai ha baki ba su aikin yi su da amanya sai dai balki sannan yar karama ga ta yar shekara goma sha biyu ki san da ita kadai ba ta yin wanga aiki duka ke ta saba kullum ita take yin shi. Haba Habiba, yarinyar nan fa kake manta, magainiya ce. Zainab tsayan tambaye ki, wai saboda wannan kika zo? a'a a'a a amma diba dan Allah lokacin da ake nan gai dare fa yayi nisa ha kake mance fa mu musulmi ne in ka kula da wanda baka ma sani ba ga irin dadin da kake ji da irin ladar da zaka samu musamman ma an ce dan mijinki ha kuma magainiya da in ki kula da ita Allah ɗaya san dubun ladan da zaki samu kuma in kina son mai gidanki ya kamata a ce duk abin da ya fito daga gare shi ke ma ki so abin ina son mai gida na fa amma ke kike yin kaman biki san ba abin da mahaifiyarta ta yi mini lokacin tana raye daga na ga yarinyar nan ke nake tuna dukkan abubuwan da ta yi min haba habiba ke ko ai ba laihin yarinyar bane kuma ki saurare ni in ofishi mai kula da kariyar yara suka ji irin wannan abun da ake yi Allah ɗaya san irin matsalolin da zaki samu da hukuma kuma in aka zo aka yi la'akari yarinyar nan ta mu ko ko wani abu ya same ta akwai ayar doka mai lamba ɗari biyu da da biyu ke hana a kuntata ma yaro in ma babba ne bugu da gangan ko jima mutum da gangan kuma duk wanda aka kama da wannan laifin ana iya sa shi kurkuku daga wata uku har zuwa shekara biyu kuma zai biya tara ta jika goma zuwa jika ɗari na sifa. Subhanallahi me nake shirin ji To, wani hali yara na za su shiga in aka jefa ni kurkuku? A'a, ha ake kai ga wannan. Ya kamata ki sake hali game da yadda kike yi ma wannan yarinya kina kuntata mata kina bata wahala. Ya kamata ki sake hali tun lokaci bai kore miki ba. Baki bata kula, baki gwada mata soyayya. Allah ɗaya san ta kai budurwa irin mugayen abubuwan da za ta sawa cikin kanta. Kuma ki san da cewa irin wannan abu da kike mata yana iya sa ko ta ga zaki mutu kina bi cikin wahala, wallahi ba ta taimaka miki. Ko ko ta cuta ma kanta da kanta. kuma ke gan duk wannan laihinki ne. Na ji kuma ya kare. Balkisa. Zo iyata, ta ki ci abinci kin shi ko kuma ki je ki kwanta. Ki yahe ni kin ji iyata? Na yahe muku, na gode mama. Ai ba ga komi ba, ina jiran babanta ya taho. Ni da kai na zan mishi magana don ya samu ya buɗe miki kan nan naki da ke. Eh Zainab, babanta bai san ba me ke faruwa cikin gidan gafa? Dan Allah, ruha mini asiri, kar ki ɓata min gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habiba wallahi ki ji tsoron Allah. Ke, na ce miki ya ƙare. Daga yau na ce miki, ba na sa ki kuntata mu Balkisa ba. Gaskiya na gode miki da shawarwarin da kika bani. Kin san ban hangi ba matsalolin da ke tattare da wannan abun. Kishi na akan wannan marigayiyar ya sa ban ganin komi. To Allah dai ya ƙara haskaka mana komai. Amin. To ni zan je in dan huta na gaji hanyar nan ta yi tsawo. Je ki huta, ni ma zan je in kwanta. madalla masu saurari nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata ta yau wadda ta kawo batun kan illar shafe-shafen mai nasaru masu sauya launin fata kan lafiyarsu mun kasance tare da dr sarai usman likitar da ke kula da fata da kuma nafisatu lawali mai salon de coiffure da kuma musa saidu wanda aka fi sani da suna musa plus mai sai da mai amina hassan akan na'urori da ni rakiya arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar muke ce muku ma assalamu Tahu Saleh hier.